jama'a abin da ya sa ba mu muku wannan rantsuwa ba wai don ba ku yarda da abin da muka faɗa ba saboda ya ne a tabbatar da abin da aka faɗa Allah jama'a an situ Allah don ƙudurarka Allah don kira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 kuma irin musulunci mu muhammadu yake ayyaba duniya wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa mu da iyayenmu ba mushrikai bane wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa na rande da girman waɗannan alƙur'anan salatul fati salatun annabi muhammadu ne Allah ya yadda da salatul fati annabi muhammadu ya yadda da salatul fati kuma ana ba da aljanna da karanta salatul fati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 in ƙarya ne kuma Allah ya ta gane garin in gaskiya ne sauke shi mu sai Allah ce a walau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun ko da iyayen nasu ba su san komai ba jahilai ne wa la yahtadun ko ba akan shari'a suke ba kaga a can la ya'tiluna shay'an nan la ya'lamuna shay'an duk abu ɗaya ne la yahtadun ba sa shiriwa kaga anan kenan ba a dogewa a kafe akan abin da iyaye da kakanni suke kai sai in ya zanto suna da hujja ta iya yiwa su da suka wuce su samu hanzari a lokacinsu ba a samu wanda ya ce musu abin nan da kuke kuskure ba ne a lokacinsu ba a samu wanda ya je aya ta alkur'ani ya fassara musu daidai ta yadda za su gane kuskuren da suke kai ba a lokacinsu ba a samu wanda ya karanto hadisi cikin bukhari ko muslim ko abu dawud ko turmuzi ko nasa'i ko cikin muwatta na imamu malik ya ce musu ya jama'a abin nan da kuke kai ba daidai ba ne ga abin da yake daidai a lokacinsu ba su samu wannan ba sai su samu hanzari su a wajen ubangiji kai a lokacin ka ka samu wanda ya maka wannan kakibi ka tsaya akan abin da suke kai su ubangiji ta'ala ya karbi hanzarin su su samu rahama su samu gafara ta ubangiji kai kuma ka rasa gafara ka rasa rahama ta ubangiji da haka ba daidai bane mutum ya ce ai mun sami iyayenmu daga kannin mu suna kai mutumin da yake son gaskiya shine wanda yake kare Qur'ani da hadisi ba wanda yake kare gidansu ba ba wanda yake kare abin da iyayensa da kakanninsa suka ce ba ba wanda yake kare abin da shehinsa malamin sa yake kai ba a Qur'ani da hadisi idan mutum ya zagi malamin ka sai ka ce wannan tsakanin ka da shi amma dai ni abin da nake magana abin da malamin ya faɗa menene kuskurensa dogo ne fari ne baki ne suka ce wannan kuma ubangiji ne ya masa wannan fentin ya maishe shi fari ko ya maishe shi baki ko ya sa ya zama tsawo zankalale mai kafa kaza ko ya yi shi gajere dan kuf mai kafa kaza wannan ubangiji ta'ala ne ya wannan hikimar halitta ce ta ubangiji shi ya so ya ganshi a haka amma abin da ya faɗa abin da ya tallata a rediyo da talabijin ina inda kasawarsa take nan ne wurin tattaunawar filin dagar shine wannan amma maganan fari ne baki ne gajere ne kanura ne bafulatani ne bahaushe ne afuno ne wacece wacece duk wannan ba shine filin dagar ba duk wannan ramyatun fi gairi maidan harbi kake ba a filin daga ba cara kake a inda babu zakaran da zai ansa maka inda filin dagar yake abin da ya faɗa menene kuskurensa ina fatan kun fahimta kun ga da kun faɗi wannan sai ku ga sun rikici kasar dan bid'a baya da juriyar ansa tambaya da kafa faɗon nan sai ya rikice eh sai fada sai tashin hankali kai kuma karka tayar da hankali duk mai hujja baya tayar da hankali sai ka ce ni dai abin da nake so ina inda dalilin sai kasa a fada min inda dalilin sai kasa amma a ce mun sami iyaye da kakanni a kai wannan ba ita ce hujja ba ah, ba hujja ba ce ba waɗansu ma sun faɗa da wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ubangiji ce qul awalau ji'tukum ko qala awalau ji'tukum ko da na zo muku bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum ko da na zo muku da abin da shine mafi shiriya saboda abin da kuka sami iyayenku akai duk da haka za ku doge ku ce sai kun ba abinda da iyayenku kuka same su akai iyayen mu Allah ji kansu da gafara iyayen ka ma Allah ji kansu da gafara Allah musu rahama ban ce yan wuta bane ba ban ce yan jahannama bane ba amma abin da muke magana menene hujja cikin abin da suka ce ko aka ce ko suka ce shine magana ba magana sakamakon su muke ba sakamakon su na wajen Allah tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun amma wani wajen kokarin ya kare babansa sai ya saba hadisin bukhari ya saba hadisin muslim kawai so yake sai ya kare babansa to yanzu dan girman Allah da mahaifinka da manzon Allah wanne yafi wani Allahu akbar ni dai na tabbatar billahi allazi la ilaha illa huwa manzon Allah yafi mahaifina to kuma haka ne yafi mahaifinka to ya ya mahaifin kowa kuma ina jin dun mun sallama haka ne to shikenan kaga an riga an huta qul inna allaha la ya'muru bil fahsha kace da su ubangiji baya umarni da alfasha a ala allahi ma la ta'lamun shin ku rinka faɗin magana ga ubangiji wanda ba ku da ilimi akai qul kace da su amara rabbi bil qist ubangiji na yayi umarni da adalci abinda ake nufi da adalci a nan gurin at-tauhid dan al-qist shine sanya abu inda ya dace kadaita Allah da ibada